Romawa Sura ta goma sha ɗaya To ina tambaya, wato Allah ya juya wa jama'arsa baya kenan? A'a ko kusa, ai nima ma da kaina ba Isra'ile ne, zuriyar Ibrahim na kabilar Biryaminu. Ko kaɗan Allah bai juya wa jama'arsa da ya zaɓa tun da baya ba, ko ba ku san abin da Nasi ya faɗa ba ne a game da Iliya, yadda ya kai kuka ga Allah. a kan Isra'ila ya ce, Ya Ubangiji, sun karkashe annabawanka, sun rurushe bagadanka na hadaya, ni kaɗai ne na ragu, suna kuwa neman raina. Amma me Allah ya amsa masa, cewa ya yi, Na keɓe kaina mutum dubu bakwai waɗanda ba su taɓa durƙusawa ba'al ba. Haka ma a wannan zamani akwai ragowa waɗanda aka zaɓa saboda alherinsa, in kuwa na alheri ne. ba sauran cewa ya dogara ga aikin lada kenan in ba haka ba ashe alheri ba alheri ba ne kuma to yaya kenan ashe abin da isra'ila take nema ba su samu ba kenan amma zaɓaɓɓun nan sun samu sauran kuwa sun taurare yadda yake a rubuce cewa allah ya toshe musu basira ya ba su ido ba na gani ba da kuma kunne ba na ji ba har ya zuwa yau Dauda kuma ya ce, Da ma shagalinsu ya zama masu tarko, abin shammatarsu, sanadin faɗuwarsu kuma har aniyarsu ta koma kansu. Idonsu kuwa ya shiga duhu har su kasa gani, ka kuma tankwara bayansu har abada. Ina kuma tambaya, faɗuwar da suka yi sun faɗi ba tashi kenan? A'a ko kusa, sai ma faɗuwarsu ta zama sanadin ceto ga al'ummai. don a sa Isra'ila kishi, to in kuwa duniya ta azuta ta hanyarsu, wa zai kimanta yawan albarka in adadinsu masu ɗungumowa ga Allah ya cika. Da ku al'ummai fa nake, tun da yake ni manzo ne ga al'ummai, ina taƙama da aikina, ko ta wani hali in sa kabila ta kishin zuci har in ceci waɗansunsu, domin in an sulhunta duniya ga Allah. saboda har da su da aka yi to in an karɓe su fa ba sai rai daga matattu ba in cirin farko tsarkaka ne haka sauran gurasan ma in kuma saiwa tsatsarka ce haka rassan ma amma in an sassare waɗansu rassan zaitun na gida kai kuma da kake zaitun na jeji aka ɗaura aure da kai a gurbinsu kana kuma shan ni'imar saiwar zaitun ɗin nan tare da sauran rassan kada ka yi wa sauran rassan alwashi, in kuwa ka yi, ka tuna fa ba kai kake ɗauke da sayawar ba, sayawar ce take ɗauke da kai, kila za ka ce, ai an sara rassan nan ne, don a ɗaura aure da ni, hakika haka ne, amma saboda rashin bangaskiyarsu ne aka sare su, kai kuwa saboda bangaskiyarka ne kake kafe, kada fa ka nuna alfarma, sai dai ka ji tsoron Allah. da yake Allah bai bar rassan asalin ba, kai ma ba zai barka ba. Dubi fa alherin Allah da kuma tsananinsa, wato tsanani ga waɗanda suka faɗi, alherinsa kuwa a gare ka, muddin ka ɗore a cikin alherin. In ba haka ba, kai ma sai a datse ka, ko su ma, in dai ba su nacewa rashin ban su ba, sai a ɗaura aure da su, domin Allah yana da ikon sake mai da su. kai ma da aka saro daga zaitun ɗin da asalinsa yake na jeji, aka ɗaura aure da kai a jikin zaitun ɗin na gida, saɓanin yadda aka saba, balle waɗannan rasa na asali, da za a ɗaura aure da su a jikin zaitun ɗin nan nasu na asali? ‘Yan uwa, ga wata asirtacciyar gaskiya da nake so ku sani, domin kada ku zaci ku masu hikima ne. Taurare wannan, wadda ba mai tabbata bace ta sami Isra'ilawa ne, har adadin al'ummai masu ɗunguma zuwa ga Allah ya cika. Ta haka nan ne Isra'ila duka za su sami ceto, kamar yadda yake a rubuce cewa, Mai ceto zai zo daga Sihiyona, zai kuma kawar da rashin bin Allah daga zuriyar Yakubu. Cikar na a gare su kenan, sa'ad da na ɗauke musu zunubansu. A game da bishara kuma, maƙiyan Allah ne su. domin amfaninku ne kuwa, amma a game da zaben Allah su ƙaunatattunsa ne, albarkacin kakannin kakanninsu, domin baiwar Allah da kiransa ba sa tashi, kamar yadda kuka ƙi bin Allah a da, amma a yanzu aka yi muku jin kai saboda rashin biyayyarsu, haka su ma da suke marasa biyayya a yanzu, yanzu za a yi musu jin kai kamar yadda aka yi muku. Don Allah ya kulle kowa a cikin rashin biyayya. domin ya nuna jin kai ga kowa. Zurfin hikimar Allah da na saninsa da rashin iyaka suke. Hukunce-hukuncensa sun fi gaban bincikewa, hanyoyinsa kuma sun fi gaban bin diddigi. Wa taɓa sanin zuciyar Ubangiji, ko kuwa wa taɓa ba shi wata shawara. Wa kyauta ta shiga tsakaninsu da Allah ya fara bayarwa, har da za a saka masa. Ai daga gare shi ne, ta wurinsa kuma. dukan abubuwa suke, shi ne kuma makomarsu, ɗaukaka ta tabbata a gare shi har abada, amin.